Sama'ila ta biyu Sura takwas Nasarorin Dauda Ana nan sai Dauda ya ci Filistiyawa da yaƙi, ya kawo ƙarshen mulkinsu a ƙasar, ya kuma ƙwace ƙasar Meteg, amma daga hannun Filistiyawa, haka kuma Dauda ya ci Mowabawa, ya sa suka kwanta a ƙasa, ya kuma auna su da igiya, kowane awu biyu ya sa a kashe su, amma awu uku sai ya sa a bar su da rai. saboda haka Mowabawa suka zama bayin Dauda suka kuma kawo masa haraji, ban da haka, Dauda ya yaƙi Hadadezer ɗan Rehob, sarkin Zoba, wannan ya faru a lokacin da Hadadezer yake kan hanyarsa zuwa kogin Yuferites don ya sake mai da wurin a ƙarƙashin ikonsa, Dauda ya kame keken yaƙinsa guda dubu, mahayan keken yaƙinsa dubu bakwai da sojojin ƙasa dubu ashirin. ya yayyanke agarar dawakan duka, amma ya bar dawakai kekunan yaƙi ɗari. Sa'ad da Arameyawan Damaskus suka zo don su taimaki Hadadezer sarkin Zoba, sai dauda ya karkashe dubu ashirin da biyunsu, ya ajiye ƙungiyoyi sojoji a masarautar Arameyawan Damaskus. Arameyawa kuwa suka zama bayinsa, suka biya shi haraji, Ubangiji ya ba dauda nasara a duk inda ya tafi, Dauda ya kwashe garkuwoyin zinariya na shugabannin sojojin Hadadezer ya kawo Urushalima daga Teba da Berotai, garuruwan da suke ƙarƙashin Hadadezer, Sarki Dauda ya kwashe tagulla masu yawan gaske. Da Towu sarkin Hamat ya ji cewa Dauda ya ci dukkan rundunar Hadadezer, sai ya aiki ɗansa Yoram wurin Sarki Dauda ya gaishe. ya kuma yi masa barka saboda nasarar da ya yi a kan hadadazar gama hadadazar nan ya hana Towu sakewa, Yoram ya tafi sauke da kayan azurfa, da na zinariya, da na tagulla. Sarki Dauda kuwa ya keɓe waɗannan kayayyaki wa Ubangiji, yadda ya yi da zinariya, da kuma azurfa daga dukan al'umman da ya mallaka, wato, azurfa da zinariyar mutanen Edom, da na Mowabawa, da na amanawa. da na Filistiyawa, da na Amalekawa, da ganimar Hadadezer ɗan Rehob sarkin Zoba, Dauda kuwa ya ƙara zama shahararre bayan ya dada kaiwa kai wa ƙasar Aram hari, daga nan sai ya je ya karkashe mutanen Edom dubu goma sha takwas a Kwarin Gishiri, ya ajiye rundunar sojoji ko'ina a Edom, dukan mutanen Edom kuwa suka zama bayan Dauda. Ubangiji ya ba wa dauda nasara. a duk inda ya tafi, hafsoshin Dauda Dauda ya mulkin dukan ƙasar Isra'ila, yana yin wa dukan jama'arsa shari'ar gaskiya da adalci, Yawab ɗan Zeruhiya ya zama shugaban sojoji, Yahoshafat ɗan Ahilud kuwa shi ne marubucin tarihi, Zadok ɗan Ahitub da ahimalek ɗan Abiyatar su ne firistoci, Shirahiya kuma sakatare, Benahiya ɗan Yehohiyada ne shugaban Keretawa da Feletiyawa, wato, sojoji masu gadin Dauda, sa'an nan ’ya'yan Dauda maza su ne mashawartan sarki.